وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدتاك هدواء وانا يمتي ترانر الصبر يومنا عشرين دبقوي قوتا ذو الحجة هجر من الله صلى الله عليه وسلم شكرا دبو لا دريه أود أربعين دبقوي وان دي دي دي, دي شاء أكو ga watan shida shekara ta shida, mun haɗa farfaji wannan makaranta na alfaruk islamic academy da ke nan unguwar dosa cikin garin kaduna domin ci gaba da karatun littafin mu tafsirin suratul fatiha wanda kuma wannan shine darasi na goma daga farkon fara karatun littafin muna za mu tashi farkon gaba ta kusa da ƙarshe na littafin don ya kawo gaɓoɓi kusan guda takwas wanda na farko shine ha tafsirin sura munji ha munji falalolinta wa ha da abinda take nufi na uku kenan wa ha sannan mawdu'ai da ta kunsa take karantar da mu na suran din munji fawaiduha da fa'idoji munji su to yau za mu tashi balagatu ayatuha balagan da ke cikin surar ayoyin suratul fatiha sannan sai na ƙarshe wanda insha Allah ta'ala shine rufewa wanda zamu zo nan ba da jimawa ba shine al-masail al-fiqhiyya al-muta'alliqatu bis-sura wato matsaloli na fiqh wanda suke da alaka da suratul Fatiha ni na bu shafi na 56 ne daidai muke tare na mallai ce balagatul ayat balaga ƙurewan kyawun zance da iya magana a cikin da ke cikin suratul fatiha ɗalibin ka da an cewa na da balaga yana da iyawa da jeranta magana ta yadda suka dace to ba wanda ya kai Allah subhanahu wa ta'ala wannan musamman a suratul fatiha kamar da za mu ci malai ce na farko daga cikin abin da za mu fa'idanta a wannan sura shine husnul iftita za mu fahimci balagan wannan sura ta yadda aka samu kyawun buɗewa, kyawun fara sura in ka kalli yadda ta faro da alhamdulillahi za ka fahimci akwai balaga a ciki na gogewa na azancin magana daga Allah subhanahu wa ta'ala wa bara'atul matsala wal istihlal sannan kuma akwai wato kyawun farawa da gabatar da abin da yafi fi likitabillahi wanda littafin Allah ke da shi in ka kalli yadda aka jera bayanan ayoyin za ka gane lallai farawa da alhamdulillahi shi ne mafi dacewa sannan arrahmanin rahim shi ne mafi dacewa na biyu maliki yau middin in karin ƙabi yadda muka yi tafsirin hukun kalla da kyau zai nuna muku cewa lallai an jeranta su da kyawun farawa wurin gabatar da abin da yake shi ne mafi kyawu a ciki daga azza wa jalla daga allah mai girma da buwaya wanda ya bi hadhihi suratul azima ga wannan sura mai girma suratul fatiha allati istamalat ala maqasid hadha alkitab kullihi wanda ita wannan suratul fatiha din istamalat ta tattaro ta tattara gaba daya ala maqasid hadha alkitab akan ko ta tattaru akan manufar wannan littafi kullihi gaba dayansa wannan littafi shine alqur'ani suran ta tattaro akan duk manufan da ake so ba wa ya samu a cikin alkur'ani to suratul fatiha ta daga kare gama tattara su gaba ɗaya shi yasa ake sa muke bauta da ita a kullum yace kama anna kama ftataha as-sura nafsaha bi jawami kamar yadda muka kalli suran da kyau zamu ga ittataha as-sura suran ta budu ta kanta nafsaha ta buɗe kanta bi jawami da tattaro godiya gaba ɗaya ta tattara dukkan godiya wa shukur in alhamdu da ashukur suka zo a wuri ɗaya alhamdu yana ɗaukan ma'ana godiya na baki ashukuru yana ɗaukan ma'anan godiya na gabbai an fahimta Allah ya ba mutum lafiya ce alhamdulillah na gode Allah kin ga tayi godiya da baki Allah ya ba mutum dukiya da ta kai nisabi sai ya dauki dukiyan ya bayar da zakka kun ga yayi godiya da aiki an fahimci wannan to shi ne ita suratul fatiha ta kunshi duka biyu a ciki wasana da kuma kyakkyawan yabo ga Allah shi ne sana akwai yabo ga Allah a cikin suran irin yaban da babu a wani wurare wanda ba nan ba in ma sun zo a wani wuri to a nan suka fara fa in kana awwaluha tare da cewa in muka kalli farkon suran ya kasance ne da bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai ala qauli man addaha minha in mun yi la'akari da wato maganan wanda suka kirga bismillah a matsayin aya na suratul fatiha din kun tuna da mun mutu wannan bayanan a baya ya yace to fana haika bidalika hasnan wannan kadai ya isa ya wadatar da kai wurin ganin kyawun suratul fatiha fara ta kawai da bismillahir rahmanir rahim to ya wadatar da kai ka fahimci kyawun abin da suran ta ƙunza ranar talata da ta wuce muke magana da wani ta da wani fasto bature ne ya musulunta saboda suratul fatiha ƙur'ani aka ba shi kawai karanta sai ce wai waye wannan ubangijin naku mai jiji da kanshi aka yi ba ce wane ne wannan ubangijin naku mai jiji da kanshi me yake faɗa a cikin littafin da yake nuna wannan isar da ya shiga ƙur'ani kawai ba wanda ya mai wa'azi da kan shiyar musulunta da kan shiyar musulunta to amma yanzu musulmai da yawa da ƙur'anin amma duk a shirme ba ma su fahimtar shi ba su mai da hankali ba su ma san Allah ya musu ni'iman ba sun fi ɗaukan wani abun ma fiye da shi a matsayin waye Allah ya shirya malaka iz kana matla'a ta wannan ya ya isa wadatar da kai kyawun suran yayin da ya kasance matsaha mafarinta muftatihan an buɗe shi "Bismillahi," da sunan Allah wa in kana awwaluha kuma in ma baka ɗauki bismillah a matsayin aya ba to farkon ayan dai da ka dauka a Fatiha din shine Alhamdulillahi, godiya ta tabbata ga Allah fa hamdulillah dan haka godiya ga Allah wasu sana'u alaihi da yin yabo a gare shi ma huwa ahluhu da abin da ya dace da shi ya cancance shi Allah shi ya cancanci a masa godiya saboda shi ke azurtawa shi ke rayawa shi ke dukkan ni'imomi wa wasuhu bi malahu kuma a cikin alhamdulillahi nan an siffanta Allah da abin da yake dama nashi ne min sifatil aliyya na daga siffofi wanda suke madaukaka ahsanu maftataha bihi kalam da mafi kyawun abin da ake bude magana da shi ku duba ku ga ko ƴan aljanna sun shiga aljanna Allah ka sa muna ciki Allah ta'ala cewa ya ce wa qalu alhamdulillahi alladhi azhaba 'anna alhazan ko haka ƴan aljanna ke bude maganar su da alhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah to kaga gara mu koya tun anan kar a je aljanna mu zama yan kauye kuma hmm. Allah ya ce mu domin fahimci balaga ta farko waɗannan su yawanci ba mu rinka yawaita sharhi a kansu ba saboda ilimin balaga ba ilimi ne wanda da yawa a za a fa'idanta da shi da yawa ba inda kawai an fahimci saƙon da ake so a fahimta shi kenan kamar yadda na faɗa muku babban abin da nake so bayan tafsirin suran su ne wancan matsaloli na fiƙihu na ƙarshen nan gaskiya za su taimaki mutane da yawa a kai Allah ya datar da mu na biyu shine ƙaunuhu faɗin Allah subhanahu wata'ala da ya yace alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah wannan kalma ta alhamdulillah jumlatun ismiyya jumla ce wanda take ismiyya wahiya ta tadullu ala dumumatil hamd abinda ko take nuni akai shine dawwaman godiyan nan na Allah wastimraruhu wa sabatuhu da kuma ci gaban godiyan da dogewansa da kuma tabbatuwan godiyan ba tare da an samu lokacin da ba ta ba dan adam yau za a iya gode mai gobe a zage shi shi ko Allah duk wanda zai zage shi sai dai butulci da kafirci amma ba dan ya san cewa Allah bai Allah shine wanda ya cancanci godiya ba dan wai bai san cewa Allah shine ya cancanci godiya ba ina fata mun fahimci wannan wal alf wal lam wannan alif da lamun da yazo fil hamdi a kalman alhamdu al istighraq an yi shi ne zuwan al dinnan na alhamdu malam ya ce lil domin gamewa ne fata'ummu kullu anwa'il hamd ta yanda wannan godiyar take kunsa take tattara duk wani nau'in godiya Kalmar alhamdun nan ta kunshi duk wani nau'in godiya haka wasu malaman suka faɗa tunda aka samu hamdu din aka sa mata lamun al din lamun da alif wakila wasu malaman kuma cewa suka yi li jins dan sanin jinsi ne wa ma'anahu dan haka abin nufi shine al-isharatu ila ma ya'rifu kullu ahadin annahu al-hamd annahu huwa al-hamd nuni ne ila ma ya'rifu kullu ahadin zuwa ga abinda kowanne mutum zai sani zai iya sani ya gane cewa annahu huwa al-hamd lalle Allah subhanahu wataala shine godajje wanda ake gode ma a koda yaushe wallahu fi qawlihi Allah lillahi lamun din ko da ke cikin sunan Allah subhanahu wata'ala na lillahi da yazo a cikin gaban alhamdu tufidul istishaq yana fa'idantar da cancantuwan godiyan ga Allah subhanahu wata'ala bi ma'ana ya cancanci a gode mai ta hanyar abubuwan da ya mabayi suka gani da abubuwan da ya mahalittu na ni'imomi dangin ni'imomin da ko tattara ibadunmu aka ce a biya da su ba za su iya biyan ni'imomin ba ba na jin ibadanmu ko numfashin da muke shaƙa za ta iya biya ballantana ganin da muke ballantana lafiyan da ke jikinmu ballantana kwanakin da muka yi a duniya ballantana ruwan da muka sha ballantana abincin da muka ci ballantana kaza ni'iman bacci ni'iman ganuwa ne duka to wannan cewa lillahi din jingina shi ga Allah jinginawa ne na nuna cancantar godiyan a gare shi subhanahu wa ta'ala wal istighfar da kuma keɓance shi da godiyan ya zamto ko za a gode ma wani ba irin godiyan da ake ma Allah ba godiyarsa tana da iyaka godiyan Allah kuma ba ta da iyaka ai abin nufin jimala ce alhamdu kulluhu mustahiqqun lillahi ta'ala kun ga godiya dukkan nau'in godiyan da bawa zai yi to ta cancanta ne ga Allah wanda yake madaukaki wa khasun bihi kuma godiya abu ne wanda take banci Allah wanda yake subhanahu tsarki ya tabbata a gare shi duna man siwahu ba wani wanda ba shi ba duk wanda ba Allah ba ba shi yiwa a gode masa irin godiyar da ake ma Allah amma wannan in ana so ka gode ma dan adam shi ma ya kyautata ma ko anishkurli wali walidayka ilayya almasir Allah ta'ala ya ce a gode mishi kuma a gode masuwa iyaye Allah ce gare ni makoma take sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la yashkurullah man la yashkurunna duk wanda mutane suka kyautata mishi bai gode musu ba to ba zai iya gode ma Allah yanda ya kamata ba shi ma ana ganewa ko to Allah ya taimake mu sai na nawa na uku kenan malai ce fi qaulihi a cikin fadin Allah subhanahu wata'ala mun ji inda Allah nufin sarki ya fada cikin fatiha ya ce maliki middin Allah shi ne mamallakin ranar sakamako ita ce ranar alkiyama a cikin wannan aya a wannan gaba yau mi bil ibafa, an keɓance ranar alkiyaman nan bil ce da jingina ta zuwa ga Allah aka ce shine mamallaki mamallakin ranar sakamako kaga duk abin da mutum ke shiga taitayin sa kenan duk abin da wani ke yi ya sani akwai ran da za a zo shi ma sai ran yanda aka yi da shi haka ne ko ba haka ba haka ne hmm? kun ji rasuwan tsohon janar ɗin can ko rabe na katsina a zo na ga wani ya rubuta ya ce maciji ne ma ya sare shi a dajin dama yana da ciwon siga to maliki yau middin za a zo ran da da ne kashe shin da wanda suka yi sakaci da rayukan jama'a ake kashewan don wata manufa ta su ko don gajiyawansu Allah ta zai ce wa kifuhum innahum matsolo ku tsaye da su yau ranar tambayansu ne a zo a yi bayani ba an gama ba to ga inda inna jahannama kanat mirsada ga wutar na mabalbal Allah Ta ya ce kaca dubu saba'in ne a jikin jihar jahannama kowane kaca mala'ika dubu saba'in mala'ika ko zai iya halaka duniyar nan gaba ɗaya tana jansu suna janta Allah ne ce ku zo da ita waje a yau ma'ilin bi jahannan a girke ta ce ku tashi ku yi bayani ai kun yi rantsuwa shekara hudun farko za ku samar da wutar lantarki in ba ku in ba ku samar ba ka a zaɓe ku karo na biyu kun yi rantsuwa za ku samar da tsaro kun yi rantsuwa za ku inganta lafiya kun yi rantsuwa za ku inganta ilimi duk ku zo ku yi magana da wanda yi da gangan da wanda yi da zalunci duk zai haɗu da Allah da kafiri da musulmi kuma duk jahannama masauka ne a gare su mutane sun zama azzalimai rikakku malam azzalimai rikakku in aka zo maganar siyasan su kaman za su mutu kaman za su mutu Ka ga mutum yana haki yana zufa yana kashe kuɗi yana zagi yana musiba wanda da ko maganar shi ba baka ji sai a zagi Allah ko a jikin shi amma an taba kwanan tuwon shi kaman zai zautu Allah ana kashe mutane bayan Allah maza da mata a walakance kaman dabbobi yanzu wani ne magana sai kaga an turo mai jami'an tsaro an ce kaza ka zo ana gayyatar ka wani ma ba gayyatar za a tafiya da shi za a yi wani ma da an tafi da shaida ya fara rashin lafiya sai dai bayan wata uku ka gaya mutu likitoci su akwai abin da ya faru amma ba za su iya faɗi ba kana kara kwanan tuwanka to mun gode ma Allah da muke da ubangijin da zai kama ku wallahi kuma ya Allah mun roƙe ka dan tsarkin ikonka duk wanda yake da sa hannu a wannan al'amarin tsaro din ko mun san shi ko ba mu san shi ba ko a jikin mu yake ko a nesa da mu yake ya Allah yanda bayinkan nan ke wulakanta ya ubangijin Ka'aba ka wulakanta mana shi mu ganshi karara a matsayin wulakantacce dan tsarkin sunayenka ya Allah mun yi ayyamu tash mun yi ashru dhulhijja mun maka sujada mun kai kukan mu mun yi azumin arafa ya ubangiji muna ta tawassuli da duk ibadan da muka taɓa maka da raunin ƙananan yaran mu da basu taba saba maka ba ya Allah ka walakanta duk wanda ke da hannu a harkar tsaro a ƙasar nan bai gyara ba Allah ka walakanta shi fiye da yadda dabba walakantaccen dabba ke walakanta Allah ka sa ya ɗanɗani irin ukuba da bala'in da al'umma suke ɗanɗana don tsarkin sunayenka ya Ubangiji Allah mun roƙe ka muna tawassul ya Ubangiji ka amsa mana Allahumma arina qudratik ya Allah ka nuna mana kai ne mai iko Allah ka nuna mana kai ne ubangijinmu Allah mun gaza mun zo gaban da muna fatan ka nuna mana kai mai rahama dan girman Allah Allah muna roƙonka dan girman zatin ka ka wulakanta duk wanda ke da hannu a tsaro bai ɗauki mataki ba Allah ka mai da shi kaskantacce wulakantacce mutuwan dabba da walaƙanci ya Allah Allah ya sa mu su kira mu zuwa ga kunuti wallahi mai za ku sha mamaki an zo lokacin an zo lokacin in ba za mu zanga-zanga ba ya kamata mu fito da ƴaƴanmu mu azumi ne ta wasiri da azumin mu mu roƙi Allah ku ga yadda Allah zai ai inda yin iska cikinmu akwai kuma bayan Allah wallahi akwai bayan Allah malamanmu su duba mana mu su duba mana in an zo wannan gaban ya kamata su sa mu fito mu roƙi Allah Ubangiji wallahi ku ga yanda Allah zai da mutane ai wa ma ya alamu da rabbika illahu wannan addu'an don Allah ku ta yin ta su sujada ku sa yara mu yanzu ba ma za mu roƙa mu wani shirya ba Allah ya ɗaiɗai da shi ya zama aya shiryayyun su zo fi maliki yau middin a cikin faɗin Allah subhanahu wata'ala mamallakin ranar sakamako ta yau yawmi bil idafati an keɓance wannan yini da jingina shi zuwa ga Allah imma li ta'zimihi wannan jingina cewa ranar sakamako jingina ta ga cewa Allah ne mallake ta kun an jingina ta ga Allah kenan ko to suka ce wannan jingina ko dai li ta'zimihi saboda girman wannan rana din kun sa alkiyama ba karamar rana bace Allah ta'ala ce wa taran nasu sukara wa ma hum bisukara zaka ga mutane suna maye suna tangadi kuma ba giya suka sha ba haka Allah ya faɗa wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha mai ciki kaga ta haihu ba ta iya waigawa ta wata mai ta haifa ba cikin jini za ta ci gaba da gudu mai shayarwa wata da kullu murdi'atin amma arba'at ko duk mai shayarwa za ta iji abinda take shayarwa ta tafi ku tambayi matan Maiduguri za su ba ku labarin makamancin wannan lokacin rikicin Boko Haram mace kan daura jaririnta a baya ke gudu ke gudu kafanta na jini wallahi sai ta ga mutanen ko ta kai inda za ta tsira tana kwanto yaro ta gashe ma daɗe da mutuwa har ya fara sandare dan da ta haifa ku tambayi matan Maiduguri za su gaya muku wannan to kiyama ta fi wannan kuma sai Allah ya saka mana akan duk wanda ke zaluntar ma kasan nan a irin wannan yin insha Allah wa tahwilihi da kuma razanin da ke ciki tahwilihi da babban ha tsoro irin tsoron da ke sa rawan jiki amma ya amin na ba'il azim alkiyama yana sa mutum ya tsorata tsoron da ke sa makyarkyata da razani shine huili to saboda wannan razanar wanda kiyaman ke yi auli tafarrudihi ta'ala bi nufudil amri fihi ko kuma ce wanda ya mamallaki ranar sakamako yayi shi ne saboda litafarrudihi kadaitan Allah subhanahu ta'ala. bi nufuzil amri fihi da zartar da al'amari a cikinsa. a ranar ba wanda yake zartar da komai sai Allah limanil mulkul al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar wan qita'il ala'iq bainal mallak da kuma yankewan alaka tsakanin masu mallaka wal amlak da wanda aka mallaka din ba wata alaka tsakanin ranan baki iya gane ga hajiya ga yarinyan gida ba wannan magana ga oga ga gama sun jaba wannan magana kowa tsirara yake tsaye gaban Allah kowa tsorace yake kowa hankalin ya tashi ba ka iya gane ga mai digiri ga wanda bai da shi kowa a firgice yake kowa an mallake shi da wanda ya mallaka a duniyan da wanda ake mallaka yau duk sun zo gaban mamallaki shi ilin bilkulliya a wannan rana mai gaba daya ba wanda ke da iko akan wani sai na hudu malai ce wa fihi wa fi qawlihi a cikin fadin Allah subhanahu wata'ala da yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in eh, gare ka kade muke bauta kuma gare ka kade muke kade muke bauta ma kuma gare ka kade muke neman taimako nawashin balaghiya akwai rarrabuwa da fuskoki na balaga adida masu masu yawa da zamu iya amfana na farko shine fasihi taqdimun wa ta'khir akwai gabatarwa da jinkirtawa haisu qaddama maf'uli bihi fi qawlihi ta yadda aka fara gabatar da wato maf'ul ɗin a cikin faɗin sa da aka ce iyaka ai da cewa kai na'budu iyaka shi ma yayi amma idan aka ce na'budu iyaka zai kuma iya zuwa wa zaidu wa amru kun fahimta amma fara kawo iyaka kai kadai na'budu muke bauta ma to ba zai kuma ƙara wani a gaba ba shine hikima. wa huwa yufidul qasr wanda yin hakan yana nuna yana nuna takaitawa shi kadai ne banda shi ba wanda ke da kaso a cikin wannan taimako da bauta din wal iftisas da kuma nuna cewa Allah ya ke banta da wannan wanda ba wani mai shi in ba shi ba ai abinda ayan ke nufi in mun kula da kyau 'yan uwa shine la na'budu ghayrak Allah mun fa ba za mu taba bauta mu wani wanda ba kai ba hmm, ba za mu bauta mu wani ba wanda ba kai ba ya Allah kuma Allah ka ba mu haƙuri akan haka Allah ka ɗauki a akan haka ya rabbal alami. wala sa'inu bi siwat kuma Allah ba za mu taɓa neman taimako da wani wanda ba kai ba kun tuna neman taimako ko akwai taimakon da ya halasta ka nema wurin wani wanda ba Allah ba hmm, kun tuna da ƙa'idojinsa da sharuɗansa to amma taimako a cikin abin da bawa baya iya yi in ba Allah ba haramun ne ne abin nufi ba za mu nemi taimakon abin da ɗan adam bai iya ba sai kai to Allah ba za mu nema wurin wani ba sai kai kai kaɗai wa huwa aidan litta'zim shi ma wannan har wa yau cewa kai kaɗai muke bauta ma kai kaɗai muke neman taimako akwai girmamawa akwai girmamawa a cikin haka wal ihtimam <laughs> an fusa ta bika in sai hakuri kamar shirka ne ka wuta gaban kyamara a wurin shi wallah dai girman ka shi da aminu sai yi ma rashin kirki <laughs> bai sani ba <laughs> za ku yi kama ya tsananta mun san zafin abin ne yanzu duk kusan darasin da zami da ko a nan wani lokaci sai mun kashe naira dubu sittin kafin mu iya yin darasin wani lokaci za mu iya tashi kawai mu zo maki bai yi kaza bai yi mafi arhan mic din da muke siya dubu zuwa talatin da yake to kuma wani na takawa ya wuce shi kenan ya gama da mu sai mun siyo wani ko wasu mako littafin ba su iya siya ba ballanta na adana karatun ai kun yi sa'a baki ne shi yasa na daga muku kafa man tafiya ce tafiya zan koyi hayaki sosai amira ki ci gaba da wa'azi kar a kai matakin da zan magana nan na tashi magana ba zai daɗi kuna da wayoyi ba ku da littafi mai aka yi wa huwa aidan litta'zimi har wayo yan uwa fadin kai kadai muke bauta ma kai kadai muke neman taimakon ka wannan litta'zim dan girmamawa ne wal ihtimam da muhimmanta al'amarin Allah subhanahu wata'ala da nuna cewa yana da muhimmanci Allah ya datar da mu mala yace li araba domin su larabawa tuqaddimu aham kullum suka tashi magana suna gabatar da abin da ya fi muhimmanci kun gani abin da ya fi muhimmanci wa ƙuddimatul ibada gaba na biyu ƙarƙashin wannan fa'ida shine za mu fahimci cewa an gabatar da ibada alal isti'ana akan neman taimako sai da aka ce iyaka mene sannan ce wa iyaka an gabatar da na'budu kafin aka zo kan nasta'in shine abin da malam ke nufi an gabatar da ibada akan isti'ana annal ibadata dan Allah ku fahimci wannan yana da fa'ida <clears throat> domin ita bauta min asbabi al i'ana tana cikin dalilan da ke sa Allah ya taimaki bawa in mutum bai bauta ma Allah Allah ba zai taimake shi ba in kaga Allah ya kula mutum to mutum ya kula addinin sa ne shine ma'ana in tansurullaha yansurukum in kun taimaki Allah zaka yi taimakon Allah ne <laughs> talaka fitik me kake da shi da Allah ke nema la nuridu minkum jaza'an inna Allahu huwa ar-razzaqu dhu al-quwwati matin Allah bai neman komai a wurin kowa to amma nan an gabatar da cewa ka bauta ma Allah ne saboda wannan bautan min asbabi husulil i'ana yana cikin dalilan da ke sa Allah ya taimake ka kun ji hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa bawa ba zai gushe ba yana bauta mun yana nafilfili yace har sai na zama uh, jinsa da yake ji da shi ganinsa da yake gani da shi a gaban ma Allah ya ce duk wanda ya fada da shi ni zan masa fada to kun ga wannan ai taimako ne saboda bauta wa ijabatul haja da kuma amsa bukata shi yasa akai haka saboda idan mutum yana bauta ma Allah to wallahi ko bai daga hannu yayin addu'a ba Allah zai biya masa bukatunsa da dama wanda bai ma sani ba ballantana a ce ya daga hannu kuma yayin addu'a ke dai ke abin da Allah yake so Wa'idan kuma har wa yau likaunin ibadati yal maqsud wal ghaya min al khalq kuma an gabatar da ibada akan neman taimako ne likaunin ibada saboda kasancewar bauta hiya al ita ce abinda ake nema wal kuma abinda ake so a kaima makuran abinda ake so a cimma min al khalqi daga bawa in yayi bauta to ya gama komai a wurin Allah saura ya jira shi kuma ya ga abinda Allah zai mishi wal isti'anatu shi ko eh, taimako neman taimako wasilatun ilaiha hanya ce tsani ne na zuwa ga bauta din dan Allah ya mace ka ne sai kai ta bautan baka gaji ba yanzu ke nan da kike zuwa wasu ku taso daga unguwanni mai nisa wasu abun hawa wasu a ƙasa zo nan su zauna wata rami har awa biyu a zaune baki ji kuma kin gaji ba to wallahi tallahi wata hajiyar minti talatin ba za ta iya ta buɗe littafin addini ana koya mata sai kanta ma ya fara ciwo saboda ba lissafin da take ganewa kenan ba ba wannan ne lissafin ba in kina so ki gane lissafin ki shigo da maganan kuɗi ki kawo maganan su Italy ki kawo maganan Dubai ki kawo maganan yaro yanzu ai ya kusa graduation wancan ma ina so ba da ta gama master sai ta aure ke kuma dikin gama tsufa ko ɗanta na biyu kan ki fara wasa da shi amma hana ki ɗaukan yara da ɗauka abu mai nauyi ba ki gane ba duniya ce miki kafan katako ta wuce wata kuma ki kawo mata gulma malam zagin mutane ba a yanzu maza da mata abin da suke yayi kenan a fili da zagi a fili da ɓoye ka gani a midiya in ka ga abu na trending to galibi cin mutuncin wani ne ko wani ne ya kuskure ko wata ce Allah ya jarabe ta da wani tsautsayi ko da gangan ko da kuskure ko da yane ko da yane to ita kan ba ta da wani alfarma na musulunci kwata-kwata in namiji ne bai da wani alfarma kai ko malami ne bai da wani alkhairi ma ba za a taba kallon alkhairin shi ba sharrin kawai za a yi ta yadawa kuma duk masu waɗannan abun su suka fi kowa mummunan hali in Allah ya tashi tona nan za ka ga abin ba kyau kai idan mai yaɗa sharrin mutane bai da wata ɗabi'a mummuna sai wannan yaɗa sharrin kaɗai to wannan ya ishe shi musiba idan yana da hankali a ce musiban da mutum ya samu kan shafi shine yaɗa alfasha da sharrin jama'a to ya faɗa ma musibar da ta isa ya shiga ɗaki ya kuka inda yana da imani wali tawafuqi ru'usul ayi bala yace kuma an yi haka ne don a samu dacewar manyan ayoyi ma'ana hada kan ayoyin su a fahimce su yanda ya kamata ba ya kawo ta magana ta ibnul qayyim ko ko takatacciya ga na sauke lamba قال ابن القيم كيتوا تقديم العبادة على الاستعانة في الفاتحة من باب تقديم الغايات على الوسائل من a gurguje. أغرغجي مال ابن ya ce gabatar da ibada da aka yi akan neman taimako a cikin suratul fatiha an yi wannan ne a babin kaiwa makura da abin da ake nema akan kuma abin da yake shi tsari ne zuwa ga abin da ake nema domin yadda al'amalin yake shine al'ibadatu ghayatul ibad ita bauta ita ce makuran abin da ake so bayi su kai gare shi kuli kula ha wanda saboda bautan ne aka halice su wa ma khalaqatul jinna wal insa illa abudun sannan sai ce wal isti'anatu wasilatun ilaiha shi ko taimakon Allah Allah ya taimake mutum to duk wanda Allah ya taimake shi na yakan sa shi zama mai bauta ne alaman Allah ya taimake ki shine shiga kin zama baiwar Allah mai bauta mishi baki gajiyawa ya Allah ka samu a cikin su wali anna iyyaka na'budu kuma domin fadin kai kade muke bauta ma muta'alliqun bil uluhiyya yana rataye ne da bauta ga Allah uluhiyyatihi bauta cancantan Allah da bauta wasmuhu Allah kuma iyyaka na'budu nan yayi daidai da Allahu saboda dama Allahu shine al-ma'bud wa iyyaka nasta'in haka nan faɗin gare ka dai muke neman taimako muta'alliqun bi rububiyyatihi shi kuma ya dace da rububiyyansa wasmuhu rabb da sunansa na rabbu menene jama? dan haka sai aka gabatar da na'budu akan nasta'in kun gane magana na'bud dama an halice mu ne dan bauta kuma shi kada ya tantance bauta sharadin kuma ya taimake mu shine mun bauta mishi sakamakon na abudu sai ko mu je nasta'in mun bauta mai shi kuma sai taimake mu kenan ba mu bauta ba zai bar mu da iyawan mu sannan ce iyaka na abudu wannan iyaka na da aka gabatar ala iyaka nasta'in akan iyaka nasta'in kama kama qaddama ismullahi ala rabb kaman yanda a farkon suran ya ka fara gabatar da sunan Allah sannan rabb alhamdu lillahi sannan aka zo rabbul alamin sai da aka ce can lillahi sannan aka zo rabbu yadda aka fara gabatar da su a farko haka aka gabatar da bauta da neman taimako a shi ma wannan gaba fi awwali sura a farkon suran shine bayanin da nayi yanzu wali iyaka na abu? sannan kuma har wa yau domin kai kade muke bauta ma ismur rabb wannan yanki ne na ubangiji ba wani mai tarayya da shi a ciki kuma ba wani wanda asalin wato yake da ta cewa fa kana min ash awwal sai ya zamto a sharaɗi na farko aka fara kawo iyaka na abu alladhi huwa sana'ullahi alladhi huwa sana'un ala Allah wanda shine abinda muka je a farkon surar yabo ga Allah da aka ce alhamdulillahi ta'ala ko li kaunihi aula bihi domin Allah shi yafi dacewa da shi shi yasa ba ka maganan kowa ba sai da aka fara da na Allah da yabo a gare shi wa iyyaka nasta'in kuma gare ka kade muke neman taimako to wannan kuma qismul ab an zo yankin bayi kenan su kuma bayi ga inda neman su yake fa kana min ash-shart alladhi lahu sai kasance da cikin sharadi ne kuma wanda yake ga Allah cewa an bauta mishi zai taimaka wa huwa taimakon nan ko da ake neman yayi wanda sanadiyan sa ake masa bauta shine ihdinas siratal mustaqim ka shiryar da mu tafarki madaidaici ila akhir sura har zuwa karshen sura mu duba ah, madarijus salikin mujalladi na ɗaya shafi na 75 na'am yar malam Allah ya miki albarka wa fihi iltifatu min damir eh, haka ne ko ghaibati ila damir nan ne daga cikin fa'idojin da za mu gani a wannan ƙarƙashin iyaka na abudu iyaka na sa'in akwai juyawa na damiri manuniya wadda take taboye ila damir al zuwa ga manuniya wanda yake nuni zuwa ga mai magana wanda za a ake ganewa a sarari walau Jarar kalamu ala asl inda a magana nan ta ci gaba da gudana a tsarin yadda take laƙala da idan aka zo wurin iyaka na abudu sai a ce iyahu na abudu shi muke bauta ma saboda ta an riga an sanar da mu Allahu da ar da arrahman da arrahim mun riga mun san shi da a ce an ci gaba da maganan haka har ƙarshe wurin iyaka sai a ce iyahu saboda mun san Allah mun san ar rabbu mun san ar-rahman mun san ar-rahim to amma wa hadal menene tafannun fil kalam wal udul min uslubin ila akhar amma irin wannan fanni na abin da ya shi a cikin magana na karkacewa daga ana wata magana a koma ɗauko wata shi ma wani uslubi ne na daban wanda yake ɗaukan hankali min adatul arab daga cikin ɗabi'an larabawa kuma ƙur'ani ya rinka yi mana haka ku zo mu je misali surata abasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam kafirai suka zo suka ce da shi suna so su tattauna da shi za su yi magana da shi amma da sharaɗi suna so su yi magana ne su ji bayanai kila kila za su iya musulunta amma da sharaɗin wannan tattaunawan kada a samu wani ya zo kuma ka a samu musamman talaka nan su sarakuna ne NBIP kar a samu wani talaka ya zo wurin da za a yi za su tattauna annab sallallahu alaihi wasallam ya ce ya yarda ana cikin tattauna sai ga abdullahi ibn ummu maktum kamar da zo a tafsirin al-imam ibn kathir da wasu tafsiran wasu ruwayoyin kuma suka ce ba shi bane amma abin da ya fi shahara shi din lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga abdullahi ibn ummu maktum yana zuwa shi kuma bai san an yi wani ajanda ba da ba ma zai zo ba shi kuma bawan Allah zai yana cewa ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam allimni mimma allamaka Allah sanar da ni don Allah daga abin da Allah ya sanar da kai in je in ta aiki don in je aljanna kaga alkhairi ya kawo shi kuma da suna da hankali ya kamata su yi masa uzuri kawai sai suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya gintsa fuska ya juya irin ku gane ba da izini na yazo ba ban saba mu sharadin da muka yi da ku ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ji dadi bane saboda waɗannan gaggagaggan kafaran ko mutum ɗayan su ya musulunta to shi kanshi mai tambayan zai salla cikin aminci ba tsangwama saboda su ne manyan gari a kafirci da cutarwa dama annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta roƙon Allah ya bashi ɗaya daga cikin mutane biyu su musulunta ko Abu Jahal ko Umar bin Al-Khattab sai addu'an ta fada kan takwaranmu Allahu akbar sai sai na Umar ya ce rututa mala eh mana ga mun dun mun tsotso daga tabarrukin sa tun daga mu muna sunna alhamdulillah shikenan ana zuwa sai yake zo ku ina so ku gane juya magana da muke magana ne da ya taho annab sallallahu alaihi wasallam juyar da kansa sai aka aiko mala'ika jibril ku duba ku ga darajar mutumin da bai dauka ma yana da wannan matsayin ba tun daga saman al'arshi Allah ya aiko mala'ika jibril da yazo zo ne yace ma annab sallallahu alaihi wasallam ku ga mun farkon surata abasa bismillahir rahmanir rahim abasa wa tawalla semene an ja'ahu al'ama kun ga har yanzu labari ake bashi sai a gaba ka ce wama yudrika la'allahu yazakka sai a ta ku aka ce ma yudrika sai yanzu ya san da shi ake magana amma da can cewa kai abasa wata walla ya jinsa fuska ya bada ba second person singular ko yan turanci ya jinsa fuska ya bada ba ah to ai wurin ba kowa kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam shine dai ya jinsa fuskan nan shi ya juya baya Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji aya ta sauka an kula a'ama saboda makaho ya zo mai kun ga Abdullahi bin Maktum dama zai gani sannan sai Allah ce wa mayu dirika to wa ya sanar da kai kun ga an juyar da magana da wani ake faɗa mai yanzu an dawo kan shi to shi ne abinda malam ke faɗa a nan amma menene fa'idan wancan da ya sa a farko ba a ce da shi ai da asalin ayan za ta yi abasta wata walla an ja akal a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka shine tafiyan ayar amma sai aka ce abaka wata walla an ja'ahu sannan ya diri ka. kun ga an dawo kai to menene fa'idan suka ce wallahi na farko shine tsoron Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake da shi da Allah da yake da shi abata ka gintsa fuska wata wallaita kuma ka bada baya an ja aka la'ama suka ce wallahi zuciyarsa za ta iya bugawa ya faɗi ya mutu kuma an sama haka a cikin ai waɗanda aka karanta mu Qur'ani ta dabburin aya ta sa suka faɗi suka suma wani daga nan ma bai tashi ba daga nan bai tashi sahabi aka harba a yaƙi da sauran abu ba a cire ba a idansa a gefe ana dambarwan a cire saboda azaba ina matan shi ta ce ku kyale shi an kusa kiransa ana naji ana kiran sallah suka ce jin suka tace ai ba kuna so ku kire ba suka ce tace ku shi. ana daga wurin kiran sallah da jinin ya shiga sallah mala yana kabbara tace ku je ku cire sannan yana tsaye gaban Allah suka cire wallahi bai ci sa hannu ya rike ba ku je ku karanta suratul kahfi sahabin annabin da aka harba da kibiyoyi kusan nawa yana kiyamun laili jini na zuba sai da yaji zai faɗi ya mutu kar a zo a cimma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi na gefe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me yasa baka tashe mu ba tun farko ka bari aka raunata kaka yace na dauko kissan annabi Musa ne ban so in yanke maganan Allah kai kwanzu kina sallah rabin tunaninki yana kan anko rabin kina gobe ne fa budan kai yau aka daura auren yau asabar a Sultan Bello ai da yawan kunan da basu zo ba suna gidan biki na sani na ga gani a duk na gani a status din wasu an tattafi Allah kiyaye hanya sai an dawo mu dai muna nan har mu mutu Allah ya to wannan kun fahimci juya maganan ko yawwa wata ta ce ya aka yi na sanku ya ba nan sanku ba wannan juyawan shine ma yake magana akai yace haka yake min uslubi min adatul arab yana daga cikin al'adar larabawa li'anna fihi tahsinan lil kalam domin a cikin yin hakan akwai kyawun magana mu cike wancan bayan kadan afwan dalili na farko da malamai suka ba suka ce tsoron Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake da shi inda za a magana da shi kai tsaye zai iya faɗi ya mutu saboda tsoron Allah da ke ranshi zai iya samun heart attack na biyu suka ce saboda girmama shi da Allah yake yi baya magana da shi kamar yadda yake da kowa sai fara kawo magana akan wani ya girka fuska ya ba da ba har sai da zuciyar ta jishi shi din ne dai kun fahimci magana ya kuma gane din kuma ya san an mai kawaici sannan ta Allah ce to da kai nake din da ka gane kuma ka san mun girmama ka kun fahimci wannan kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karbi wannan girmamawa saboda Abdullah ibn Umm Maktum sai da kai matakin da idan annabi sallallahu alaihi wa sallam yana zaune zo wuri sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya miƙe ya cire mayafin shirida ya cire shimfiɗa a inda yake zaune ya ce zo ka zauna a nan maraba da wanda Allah ya zarge ni saboda shi <laughs> a nan kan ba ce ina ma da ne a wurin zargin ba amma ina ma da ni ne aka shimfiɗa ma mayafin kun fahimci magana? Mm. watan shifan lissani kuma juya magana haka yana sa nishaɗi mai saurare ya samu karsashi wa iqadan lahu kuma ya farkar da shi idan da yana ya fara gajiya sai ya farka ya fahimci abin da ake nufi fa yakunu aksara isgha'an lil kalam sai ya kasance ya fi kyautata saurare na maganar da ake masa wa qad tahtassu mawaqi'ahu bi fu'adin bi fu'adin ukhra ghayra hadhihi kuma haƙiƙa an kebance a jin mutum da la'akarinsa da wasu fa'idoji na daban da waɗannan a cikin suratul fatiha in zaka bincika duk ka same su wa min ha, daga cikinsu? Huna. A nan mun fahimci cewa annal su fihi istihbarun lilkurbi min Allah ta'ala a cikin wannan maganan akwai zaburarwa ko halartowa mutum ya halarto a ransa cewa yana kusa da Allah subhanahu wa ta'ala faka annahu lamma asna ala Allah azza wa jal domin kamar yadda mutum ya yabo ga Allah mai girma da buwaya iktaraba zai zamto ya kusanta wa hadara baina yadayhi kuma ya halarto a gaba ga Allah subhanahu wata'ala inda zaki karanta Fatiha da tunanin abin da ta kunsa wallahi gaya ga miki sallan ki daban zaki ji ta da sauran salloli ki kula da kyau duk ran da kika yi tadabburin suratul Fatiha a ke ko ranan kin hari kuma bari ku ji wani abu mai faranta rai so ɗaya Allah yake yarda da bawa wallahi al'azim idan yau Allah ya yarda da ke ba zai ƙara fushi da ke ba wallahi ba zai fushi da ke ba ƙanin yaron dagewa lami ta yi dagewa ake yi ba a san yaushe ne ranar yardan ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a komai a komai karki raina in ya da'a ne Allah zai iya yarda da ke shine hadisin abi dharr gifari la tahqiranna min al ma'ruf shay'a kar ki raina aikin alkhairi shay'an komun kankantansa shiga ai da ke malama tura inda ba za ki iya mai fatan alkhairi inda za ki iya yunkura iyayen da za ki iya inda ake kuralinta ki kura a daka wurin bin Allah karki kalli kowa yi ma Allah abin da yake so wallahi kin tsira wallahi kin tsira wato ba ku san wani abu ɗaya ba ba lokacin da ɗan adam ke gane amfanin bin Allah wallahi tallahi sai ranar da za a cire mutum wallahi tallahi innal ba fa ni na faɗa ba shi za ku ji ina rantsuwa innal ladina qalu rabbuna allah in ji allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة duniya. Allah ta'ala ce waɗanda suka ce ubangijin mu shine Allah sannan suka tsaya jam akan addinin ba shakin ta tanazzalu alaihimul mala'ika ta tanazzalu ku kun san da ruwan sama ke bugun kwano kike ke kwashe kayan nan kun dauke kaza kin ji zubar ruwa malam to haka mala'iku za su rinka sauka sassauka set by set me suka zo da shi ya Allah ya ce Allah ta khafu Allah ya ce na ce ne ku gaya ma bawan nan da zan dauki ran shi kar ya ji tsoro gaban ba abin tsoro bane fitar rai malam ka ga mutum ruwa har ta kunni ta hanci bawali da bayan gida lokaci guda kai ka san mutuwa wallahi bala'i manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallam ce inna lil mauti la sakarat mutuwa na da maye magagi shi yasa ce laifi ne babba mutum ya je wankan gawa ya ga wani abin ki ya zo ya fada ma mutane zai zai gane Qur'an shi saboda ya san gaba ce gaba da ta amsa sunan gaba mala to Allah ya ce wannan dukkar ku damu an gama kin wuce wurin saboda kin yi abin da nake so wala ta tahzanu in ce miji ne ƴaƴa ne ko zaman duniyar ne kike ga kabari duhu rami duwatsu chabali nan za a saki a'a kanki bakin cikin wancan da kika bari ni Allah na ce ku gaya mata abshiru bil alsur bil jannati allati kuntum al aljannan da ne alkawari kuma ke kin san yadda ban taba saba alkawarin fitowar rana ta gabar ta faɗi ta yamma ba wallahi aljannan nan ma gaske ne fa wa rabb imana eh fa rabbi samai innahu la haqqun mithla ma annakum wa fi wa ma tu'adun arzikin na nan jibge malam bai da iyaka to don me za ka ɗauki mai ƙarewa walakantacce malam ka kyala wancan da ake dawwama ba tsufa ba mutuwa ba rashin lafiya kai in ma fa ka je aljannan danginka ba su zo ba Allah zai ce darajanka ta kai ga a kawo maka su ba fa magana na bane duk ayin qur'ani ku je ku duba ba gashi nan ba wallazina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin ne Allah yace alhaqna bihim dhurriyyatuhum alhaqna bihim dhurriyyatuhum zan upgrading zan dago wanda ba kai matsayinkin ba a kawo miki su in mahaifiyarki ce kike ta an ta mutu da laifuffuka to ta ci alfarmarki ta taho in ce wane da wane ne kike tsoro a kansu tun da ke ɗinkin zama ta gari aini Allah karamci na ban walakanta wanda na yadda da shi walakun fi hama ta shi duk abin da ranka ke so ke sha'awa Allah zai baka ba halal ba haram a can duk abin da ka gani halal Allah zai kawo wama alatnahu min amalihim min shay ba kuma gidanki za a tara su ba za a ba su daidai da naki ne saboda a samu daidaito aiki da ya rage namu a tashi abu Allah jama'a Allah ya sami karshe mai kyau na hamsa da ka'ik to ta inda ya gaba nake kawai tsaya ma annal khitaba fihi ihtidarun lil qurbi ko min Allah ta'ala fa ka'annahu lamma asna 'ala Allah azza wa jalla ai ina kaman nan ne daidai fa ba kaman shi ne ba zan iya gama maka shi aminci yarwa mika ko in yi fijon tafi a guje wato ni na fi son karatun fahimta ne fiye da karatun gudu kuma fa wallahi jama'a akwai karatuttuka a gabanmu a majalisar nan wallahi ga kun ji Mikael ya faɗa ina ga ko ajiyar mun tantance littafan da ya kamata a karanta a majalisun nan wallahi ina ga sun kai goma wallahi kuma duk wanda ka daga sai ka ga shikenan Allah ya taimake mu makarantar nan mu maida ta bene mu gina hall din mu sosai wannan kam shi kenan duk kusonin da nake karatu ma kashe shi zan yin dawo gida musamman na mata za mu dawo nan ne kawai mu tare inda mun zai da muna da hall ɗinmu ba ruwanmu da 'yan makaranta abinda za mu yi Allah ya cika mana burinmu na alkhairi insha Allah ni ka mu tsaya a ne insha Allah sai Allah kai mu gobe sai mu dora ko Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad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 اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا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 الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين رب ارحمهما كما ربونا صغارا رب ارحمهما كما ربونا صغارا رب ارحمهما كما ربونا صغارا اللهم اغفر لكل جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ربنا إن كانوا من المحسنين فزد في إيسانهم وإن كانوا من المسيئين فتجاوز عن سيئاتهم إنك أنت الغفور الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا